سبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العلم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي ما يعطي الله السلام عليكم barkamu da saduwa wanda ya mace na asabar wanda ya dace da ashirin ga watan al-muharram a wanda shekara ta dubu da dari hudu da ashirin da bakwai bayan hijirar ba su alaihi wa alihi wa sallam daga makka zuwa madina da kuma shi ne fashin sha takwas ga watan biyu shekara ta dubu biyu da shida mai lafiya da ci gaba da karatu da da albarka a riyadu salihin darasin da ya gabata idan ba a manta ba mun cike ne a ƙarshen babu nahayi an su'alin imarati wa ikhtiyari salkil wilayat من كان في تسمى إذا لم يتعين عليه إذا لم يتعين عليه أو تدر حاجة إليه يوم الله تاكي باب حث السلطان والقاضي وغيرهما من ولاة الأمور على اتخاذ وزير صالح وتحذيرهم من قرناء السوء والقبول منهم. هكذا يقول ونقول في 86 باب حق السلطان والقاضي وغيرهما باب da ke zabular da shugaba shi ne a sultan kamar sarki ko haƙi ko kuma gwamna ko shugaban kasa dukkan wanda yake shugaba ne kuma yana da ikon naɗa waɗansu makamai a ƙarƙashin babban shugabancinsa shi ne ke amsa sunan sultan kaga sarki a masarautar sa sultan gwamna a jihar sa kuma sultan ne dan yana da ikon nada wani ko ya cire wani akan wani mukami cikin mukamai waɗanda za su zanto hidima ne wa jama'a babun da yake magana akan hasu sultan zaburar da shugaba wal da kuma alkali wa gairihima da wani min wulatul umuri cikin majibunta lamurran mutane babin da yake magana akan zaburar da su a halar tikhadi wazirin salihin a bisa da rikar mataimaki na gari sarki ya riki ne na gari gwamna ya riki kwamishinoni da famanin sakatarori na gari daraktoci na gari shugaba na ma'aikatu na gwamnati daban-daban su ma duk su zama na gari وتحذيرهم من قرناء السوء su da kuma tsoratar da su shugabanni din ko sarakuna din ko alƙalai din min qurana'i su daga munanan abokanai abokanai waɗanda suke gurbi cikin jami'an gwamnati wal qabul minhum ko karɓar wara a hannu? wato wannan babu zai faɗakar dangane da muhimmanci shugaba da yake da ikon naɗa musamman a karkashin lallai ya haɗa mutane ne bisa da cancanta kare sana cewa wani aboki na ne ko mun yi makaranta da shi ko mun yi aiki da shi ko dan uwana ne ko makwabci na ne ko mun fito jiya ɗaya ko gari ɗaya ko jam'iyyar siyasa ɗaya duk waɗannan ba su ne ababen da ake yin izina ba a musulunci dan baiwa mutum mukami abin da ake yin izina dan nata mutum a baki mukami cancantar ya dace ta fuskar aikin ya san aikin sannan yana da kwazo da himma sannan yana da amana ba mace amana ba ne wannan shi ne abin da ake bukata kafin a nada mutum mukami ko jam'iyya ɗaya ake yi kuma jam'iyya ɗaya ba ba sharaɗi ba ne wucewa sai ya zanto jam'iyya ku ɗaya wannan ana magana ne a addinin ta dama ta ga magana a addinin ta ba ta da alaƙa da jam'iyyar siyasa قال الله تعالى أبنجي تعالى يحدث من التاسم في الجرمة الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين La'u dukkan masoya dukkan makaunata juna yau idan a wannan yini na ranar tashin kiyama ba'duhum li ba'din adu sashin su za su zama masu adawa da sashi bangaren su zai zanto mai gaba da bangare illal muttaqin sai waɗanda suka gina alaƙa su akan tsoron Allah a kan dacewa da juna wajen imani da aiki na gari duk wanda alaka su da juna kan haka suka gina ta to ita ce alaka da abokantaka mai tsorewa amma dukkan wanda aka gina ta dan wani dalili na daban ba ta kawa ba kuma ya ci karo da takawa to wannan abokantakar iya cikin sanin duniya amma ranar tashin kiyama za su zama abokanan abokanan adawa juna suna tsire wa juna yawan kiyama su yakuru ba ba'du ba ba'din ويلعن بعضكم بعضا ومعوكم النار وما لكم من نافعين قال ذلك الجامعة تاتي وفوق زي كافر كما تاتي تاتي وفوق يبتيني وتاتي فمن موكو مركو تنسو وتجعنا الله يسلي وطولنا آية ما لن يدعو لفاء انت سوى تندق أبو كذنتونا دكا كنت فيه فاتي زي ما أبو كنا أداوة فاتي أرانا كنت الجامعة سيما فتك واحد a ce wannan sai mun dukkan wanda zai abokance ka ya zo mutum ne na ya zo mutum ne mai kawa wato kenan an ayar ya shafi dukkan wanda za ka bai mukami dukkan wanda za ka rasa mas'uliya ba wai shi kake so kai wa gata ba kana so kai wa jama'ar da suke karkashin ikon ka gata ne daga dole ka zabo wanda zai wa jama'a aiki da kwazo da himma wanda ba zai ci amana su ba amma idan ka za ku mutum dan kai shi kake so yi wa kata to a nan ka ta amanar su ɗaruruwan jama'a ko miliyoyin wanda ya kamata su ci moriyar mukamin da ka bashi don yi musu aiki don yi musu hidima عن ابي سعيد وابي هريره رضي الله عنهما ان رسول الله صلى الله عليه واله وسلم قال ما بعث الله من نبي ولا استخلف من خليفه إلا كانت له بطانتان بطانة تأمره بالمعروف وتحثه عليه وبطانة تأمره بالشر وتحثه عليه والمعصوم من عصم الله وانا اجيب ان تقول اذا ابوك ابن الخدري اذا ابو هريره ان الثالث جاء ان رسول الله صلى الله عليه واله وسلم قال manzon Allah sai ya da mutum Allah tabbata gare shi da iyalan gidansa ya ce ma ba aka Allah min nabiyyin Allah bai taɓa turo wani annabi ba wala takalifa min khalifa Allah bai taɓa halifantar da wani halifa da zai baye gurbin wani annabi ba illa kanat lahu bi qanatan fa sai ya kasance yana da abokan tawara iri biyu bi qanatun ta'muruhu bil ma'ruf wa tahudduhu alayhi nau'i na farko na abokan tawara waɗanda za su rinka walwalansa da abu na gari kuma suna zabarar da shi a kan aiki na gari wa bibanatun ta'amuru bi sharri wa tahuddu alayhi da kuma nau'i na na abokan shawara waɗanda za su rinka horar shi da yin sharri kuma suna zabarar da shi suna faɗaitar wanda yin sharri wal ma'sum man asama Allah ba sararre sai wanda Allah ya tsare shi kawai wato abinda wannan hadisi ke nufi dukkan wani mai mukami dukkan wani sarki da sarki a fadarsa dukkan wani hakimi a gundumar ta da dukkan wani mai mutane ko gwamna ko shugaban kalmar hukuma duk wani shugaban jama'a sai ka samu yana da mashawarta iri na farko mashawarta na gari waɗanda kullum alkhairi suke kokarin su tsora da kai don sun ga zai kalli su ana sannan kuma a gefe ɗaya yana da abokanan shawara sun suke ba na gari ba kullum sun suke tsora kai kalli sannan in sun ga zai manta sharri suna tunatar da in ya zo kuma za a yi sharri su karfafe shi har sai sun ga an yi hankalin su zai kwanta haka manzon Allah ya nuna babu wani shugaba a cikin wannan su ce manzon Allah ya nuna babu sarari sai wanda Allah ya tsare ma'ana ba tsararre tsararre daga cikin gabanni, wanda ba zai fada karfin abokanan shawara ba ta gari ba sai wanda Allah ya tsare shi ne kawai sai Allah zai tsare shi daga fa'a wa cikin tarkon abokan shawara waɗanda suke bara gurbi waɗanda suke ba su da kirki waɗanda kawai maslahar suke dubawa me za su samu a wurin shugaba amma ba wai ne jama'a za a yi wa jama'a aiki ko ya za a gyara ingantacciyar hanya ta kiwon lafiyar su ko hanyar bayar da ilimin 'ya'yansu ko tabbatar da tsoro a cikin garurukan su ko gyara hanyoyi na zirga-zirgar su ko samar da ruwan sha da sauran ababai na more rayuwa ko alama ba wannan ne a gaban su ba galibi sukan je ne su raba dare tsakanin su da mai mulki don saboda su bukatun su na karan kansu don su ga an zaluntuwa ne don su ga an yi wa wani ba daidai ba don wata kwantacciyar gaba da ke tsakanin su da wani su ga sun cutar da shi sun yi amfani da kusancin su da mai mulki don a cutar da shi to kaga nan dole ne mulki ya hasara ki ba duka mutumin da ya zo zai ba da shawara bane ba zai zanto cewa shawara zai ba da gari sannan ba duka mutumin da zai ba da mummunan shawara bane wai zai zo shi kan yi to yi zai zo shi maka shi alkhairi yake ko da mana ba ba abin da kake zai ce inna mana hanu muslimu mu sunnan masu san kawo gyara ne Allah ne kawai kare ka zo a gare ki ala da humul mufsidun walakin ayyuhum eh, kariya ko makwabta mutane ba wani gyara ke tsawo da ka ba wani mummunan shawara da ya zo ce wai na zo dan ba ka mummunan shawara ko na zo don dora ka kai kan ko na zo don dora ka sa abin da bai dace ba da kan baki zai maka da maganganu da kai kuma nan gurin idan Allah ya maka mawafaka sai ka kwatanta tsakanin abin da yake faɗa da kuma abin da yake ne zai iya yiwuwa da sauran kuma nan gurin dole sai ka yi kokarin yaki tsakaninka da zuciyarka ka yi kokarin yaki tsakaninka da shaitan domin ɗan adam galibi baya son jin alkhairi ya fi son ya kuma sai ka faɗa masa alkhairi to su bai yadda ba amma idan ka faɗa masa sharri to sai zai yadda. yanzu idan na zo na ce ai wane ya yi kyautar da rabin dukiyar sa kake kai dan na wani ba dai haka bane ba ya za iya kyautar da rabin dukiyar sa yanzu in dai ba lokacin sa bai ba wai zai iya rabin dukiyar zai iya wa a samu mai karfin imanin da zai wannan amma da na zo na ce ai wane ya yi sata ai wane ya yi ɓanna ko da shi ne limamin maka ko da shi ne mai kiran sallah a masallacin madina lalle ai dan adam sai yake da goma ba wannan kamar ke dan zai bude dai ya ban dama in yi tawili in yi ayi kaza a wajen alkhairi na ke da amma a wajen sharri nan take na yadda wanda ya kamata in akka wato idan ko sun koyar haka shi da abin da zai faru abin da yayin da aka ce yayi sharri in nuna ban yadda ba in na san zahirin sa alkhairi har sai na samu kwakwalwar hujja wanda ba zan iya ture ka ba idan an ce ba kuma ya alkhairi kuma in nuna yadda in kyautu to haka yake mata yi da kani na san uwa na mun buli wanda yake gane wasu aikin da sai وعن عائشة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أنكر قود أمنا عائشة الله تكاد الداء بليك فكما صلى الله عليه وآله وسلم ياتي إذا أراد الله بالأمير خيرا جعل له وزيرة في الكل إن نسي ذكر وإن ذكر أعانه وإن أراد به غير ذلك جعل له وزير سوء إن نسي لم يذكره وإن ذكر لم يعينه رواه أبو داود إسناد جيد على شرط مسلم an karɓo hadisi daga عائشة Aisha Allah تعالى take manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya ce idza arada Allah bi amir khairan idan Allah ya yi nufin alkhairi da sarki ko shugaba ja'ala lahu wazira sirkin sai ya sa masa mataimaki na gaskiya kalmar wazir kalma ce ta larabci muka bautantar da ita muka ce wazirin kano ko wazirin kano ko wazirin daura amma asalin kalmar wazir din daga al-muwazara al-muwazara cikin harshen larabci na nufin al-mu'awana taimako agaji da haka da an ce waziri na gari ana nufin dukkan wani mataimaki ba da ne bane zan so sunan mukamin waziri ya yi zantowa waziri ne ya iya zantowa ga dabi ne wato yin abin ya tafi sarki kenan ya iya zantowa kwamishina ne ya iya zantowa darakta ne ya iya zantowa famta ne ya iya zantowa wani kaza ne in abin ya shafi gwamnati majalisi ne ko wani irin majalisi domin dukkan wanda ya rike wani babban mukami a wata ma'aikata yana tallafawa gwamnan jihar kwamishinoni a jihar dukkan su mace ne na gwamna a fahimci sannan manyan darasoci a manyan manyan ma'aikatu na gwamnatin yin suke bukatar manajin darasta kuma ai mace ne na gwamna yake nan ne a wajen a fahimci to idan ubangiji ta ala yi nan shugaba da alkhairi sai ya sa masa mataimaki na ne in kai ne ya zama na gari in ma yi ne su zama na gari in ma sun zama goma su zanto zahirin su alkhairi ya fi yawa sama da gari. Gaya ana a samu kuskure da ɗan adam amma janibin alkhairin su shi ya wurin jaye sama da janibin sharri duk shugaban da Allah ya so da alkhairi duk gwamnan da Allah ya so da alkhairi zai zanto ya sa masa ɗan sabu da nagari masu gaskiya wanda za su iya masa bugu in sun gaza ya faɗa za su taimake shi in sun gaza ya gaskiya bayan za a su koye ya zance a gaban shi ba su faɗa ba ya zo ya kawo shawara ba su kace ba su yi shiru sai sun faɗa gaskiya in ba ta dace ba gaban za su da amma ba waɗanda gaban su ba za su yi sa, za a tsanin shi ta ba ta zaka ba yana ta kuma ce kai wannan abin ba zai dace ba sai sun koma su biyu bai sai dai ke wannan ba mutum ba ka na gari ba ko su za a kai ba mutum ka na gari ba manzon Allah dai ya ce idan arada Allah bil amir khairan idan Allah ya nufin alkhairi da ya shugaba ja'ala lahu wasila sulhi sai ka mutum mutum ne gari illa fiye zakkara in shugaba ya manta da wani abu na alkhairi sai ya tunatar da shi sai daga ta an manta ba ya ya yi sarrafi an manta da ai an manta hanyar kodin ko za ya manta ai an taɓa yin bayani da gaban jama'a ya yi da rediyo da talabijin cewa za a yi ya kamata ko a an yi wannan abin don ko babu komai da mutane sun haddace cewa an faɗa da a kuma ga lokaci na tafiya ba wa in da ka a ana in shugaba ya tuno da alkhairi sai ya taimaka masa duk iya cikin ƙarfin sai abin da ya ci nasara wa idza arada bihi ghayra idan Allah ya yi kiyaye hakan da shugaba ja'ala lahu wazira sulin sai ya sa masa mummunan masali wanda ba nagari ba inna fiya lam yurku lam yuzakkiru inna fiya lam yuzakkiru idan ya manta ba zai karanta da shi ba sai ya ne in shugaba ya manta da sai ba zai karanta da shi ba sai ya ne shi cikin abubuwa da da ake yi muna ya lissafa ya haji wa in zakara dan yuriku idan shugaba ya tuno da alkhairin ko ba zai ba shi kai da ita karshe ma zai kokari ya ta hanke hankali ayyukan gwamnatin da ta gwamnatin suna fara a wannan lokacin da muke cikin ne mawahalci ake samun mutanen da suke cikin gwamnati ba zai suna son ta ba sai kawai don su karya don su tara laifukan ta a wannan lokaci ne ake samun mutumin da kila kullum ana ganin shi da shugaba kuma baya tare da shugaban a cikin zuciyarsa a zahiri kawai ke tare da shi amma baya fatan ya ga shugaban ya ci nasara akan duk abin da ya sa a gaba wani kyakkyawan gudu kuma amma yana ganin lokaci bai ba a ce ya fita yanzu sai idan ya fita yanzu to zai bayar da dama a sa wani wanda za a gyara barnar da wurin su shi ya haifar da ita jare ba bari sai lokaci ya kure ke da in ya fi kama ko an kawo ruwa ya zai yi a yanzu ake da irin wannan sharrin da shi a nan wurin abu da cikin wani dalili ne da cikin dalili na gaba tsakanin su da wannan shugaba ila wani dalili ne na siyasa bambanci tsakanin jam'iyyar jam'iyyar ila wani dalili ne na goyon baya tsakanin wani da wani a cikin jam'iyyar ɗaya tun yanzu babu jam'iyyar da suke nan da ake jam'iyyar da suke da karancin rikici ita ce idan ta zama gida biyar wanda suna da karancin rikici amma in ba haka ba yi jam'iyyar da sun wace don sun lalace gaba da a da ake a tarwata ake da haka yanzu ana jam'iyyar sai ba ya da cewa ba a adawa yanzu adawa a cikin jam'iyyar ke ba sai an samu gwamnatin jam'iyyar su kaɗo na aiki ba tsarari sarri ba ne to wani akan wannan sai ya manta da cewa wannan aikin da aka tsora da aka yi amana ce ta jama'a da haka gani ne idan ya je maka aiki ne ta nasara kai tsaye wannan shugaban ne zai samu credit to shi kuma baya son haka ya zai yi taki da abin ya zai yi samu tajin da abin ya za a yi duk ya kawo wani lukuku a cikin abokan abin ya ta nasara amma inda zai kuma cewa amanar jama'a yake da lokacin da za a nuna ka abu in har ka san za ka iya yi shi kenan sai ka karɓa su gaba da yi in har ka san ba za ka iya yi ba saboda kai na gode saboda wani dalilin cikin dalilai saboda raunin imaninka wallahi tallahi abin da yake kaje yi maka alkhairi shine ka ajiye shi ke bare yi ana nan mu karanta hadisi wani balaraban kauye daga cikin mutane wani da bakin fata cikin mutanen Madina lokacin Annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam annabi ya nada shi mukami sai kuma yadda annabi na faɗakar da mutane dangane da dukkan wanda aka baiwa wata amana ta jama'a shugabancin jama'a sai mutum ya koye allura ko abin da ya fi allura girma to za a kawo shi ana yana rataye da wannan abin da ya koye a wurin ranar tashin kiyama za a yi masa fallasa wanda mutum ya ce da annabi sallallahu alaihi wasallam nauyin da ka tsora mu shugabancin da ka nada da ke kayan ka ya ce ba na fata yanzu da kana fata da bakin ka cewa dukkan wanda ya soye wani sai ya rubuta shi zan tafi kiyama daidai da wanda ya sa shi zuciyar da nima kafin arba ya ce shi zama mun kiyama da zai zo da shi a rafi a wurin su ran tafi kiyama manzo Allah ce kwarai abin nan da na faɗa shi nake ƙara nan da ta yanzu duk wanda muka rasa kan wani mukami muka dora masa wani nauyi na aiki to dukkan abin da ya rafe da wuyansa ya kawo Komin min kankanta ta ko min yawan abinda doka da ka'idar aiki ta bashi na albashi ya ci abinda ko doka da ka'idar aiki ba ta bashi ba to idan ya ci haramun mai ina ta da kanta da maka wannan abin wannan mutumin sai ke muka abin ya yi shi da zai iya ka zo ne shi ne kwanciyar hankalin kan duk abin da san ba za ka iya ba sai ka sosai don amana za ka zo na sai kiyama kuma za a tambaye ka a kai kuma ranar za a tambaye ka baka da wani uzuri za ka bada gaban Allah ba za ka ci ba ubangiji dole ke ta lalace za ka ci ba ubangiji na jada farashin yayi yawa tun daga sama har kasa tun daga fadar shugaban kasa har zuwa bana suna duk farashin yake wannan baya zama uzuri a gaban Allah ba kan kiyama ba za ka ci ba ubangiji albashi ne baya ta ba za ka ci ba ubangiji kaza duk wannan ba zai ba zai ba zai ci ka ba gaban Allah idan albashin ka baya sarda a aiki jima ko ko yake da yake sai ka yamma sana'a ma samu jari ka haɗa kai da matar ka mana ka rinka sarrafa wani ba cikin gida kuna yi tare ana tafiyar da rayuwar haka a ci dai a soki a yi sallah guda biyar a kan kari a yi zikiri a yi halala a salatin annabi mutu a shiga aljanna akwai abin da ba wannan ba to shi kenan sai a ce dole sai an ci daɗi ko ta hanyar haramun ne dole sai an shiga mota ko ba kuɗin shiga ko motar dole sai iri kaza kuma gida dole sai anguwa iri kaza sannan ko mutum ce da rura ce ai abin ya zama da rayuwa in ba ka za in riga ba ku samu kyau ba za ku da ma kofa ba in ka to don ma gudu ma kofa ba kofa ba za ta shiga shiga dole shiga shiga kuma duk mun waɗannan uzurruka da shi ɗan ba mutane wallahi ba za su mutu ku ba gaban Allah ran tafi da aka yi ba kun da ke da wani ilimi ne don ba yi na yi da gane da zai mutane ba sa motsi yau sai da kuɗi in ka ba su kuɗi su yabe ka in ka na su su zage ka ta zage ka zuwa kanka don wanda kuke gani yana kwamfar baki a kanka ka ce da shi to wane kirawo shi ka ce wane aikin nan da aka ɗora maka yau shekara uku ba wa abin da maka gani sun da hakika nan gaskiya tun da amana da jama'a ce wannan ba aikin gidana ba ne in aikin gidana ne kamar a ce kai manajan gidana ne ko manajan gona ta ta kaji sai an ajiye duka yi sai wannan ban ci amanar kowa wani na gada ma na buɗa ma da ka ci abinci amma wannan ba magana in buɗa maka bane ka ci abinci magana ce ta haƙƙin jama'a sai kuma ka ka akwai waɗanda suka kance su ce ka taimaka mu ka sauka zan sauke ka kan ranke ba da yau ina kin ka bane ba so ke ka tsira a gaban Allah kar Allah ka maka da laifi gobe kiyama a kawo wani abu a nada wannan din ya mutu hannun kowa dan Allah da garin nan zai fara ganin wannan kuma wannan da zai ko ya zai zai wannan kuma take koyi da dukkan ya ce ba mu koyi da dukkan wannan sunna ta gaske shi musu magana ba ka gane kai kana kawo saboda baka iya munafunci ba kauna ta ce cikin munafunci sai in kai munafunci sai in ka zuga mutum ka faɗa abin da bai yi ba ka ce yayi sai ka kai mutum kamar matsayin ko wani halifa ko cikin gulfa ko ba kuma ko kuma kula ba ubana abbas ka ce mutum ko yayi ka bada sardona ko shine sardona zamanin sa ko shine mujaddadin wannan karnin to shi ke son shi ne mutum kai wani cikin masoya saboda kai kariya wai ta da cikin makoya Allah inda muka tafi haka muka mutu inda duk duniyar nan za ta kafirce a duka san kafirce ubangiji ta Allah da ya je mutane wata da ya kawo ba kuma wanda yake musu kalle dan bayan yana cikakken iko kar mutane su ɗauka sun yi wa da rasuwa ana kudi saboda yawa yawan mana ya fi tun daga ranar da Allah ya halitta sammai da ƙasa zuwa yau babu wani yiri da rana ke fitowa cikin sa face malaiku dubu sun shiga baitul ma'mur a saman duniya ta farko sun yi tawafi sun fita gobe ta dubun ce yi ko wata dubun ce daga nan hakkiya masa kai wai zai yi zaka wannan abu in duk ba da adama ban kasa malaiku ba sun yi tabayi ba sannan kai su sallama ta ne wani ya halaka wani ya halaka don wani ya halaka kuma zo su ka halaka ba kake kai da tsira domin inda a cikin duniya da aka sa wani daki wa aka tunna wata wata a daki ga mutane ko a cikin sun kafa fitowa ba ka ta da wannan za su bai ka wata ta fito ka ɗaya bari in ji ka bude wando da karfin ka ya ka fada cikin ɗakin na wuta tana ce ba za ka yi haka to kuma sai ka zo ka shiga wutar lahira cikin wannan yanayin wani ya fada cikin halaka sai ma dole sai ka halaka Allah ya rufa mana asiri باب النهي عن تولية الإمارة والقضاء وغيرهما من الولايات باب ليس هذه دنجل دلقة مسي والقضاء كو القالنتي وغيرهما دولنك من الولايات daga cikin makamai, liman sa'alaha ga dukkan wanda ya roƙa yake yana son a naɗa shi wani ya zo yake yana son a naɗa shi kwamishina wani yake a masa darakta wani yake a masa famanan sakatare wani yake a bashi kaza wani yake a naɗa shi alkali kaza shi alƙali ko dukkan mutumin da ya nemi a naɗa shi wani mukami ko ya shi alƙalanci to wannan bai kamata a tsora shi ba duk wanda ya roƙa shi a yi to shi ba za a ba shi ba aw ko mutumin da ga ya a su akan hakan biha bai fito fili ya ce a naɗa ba amma na cewa ai wuri kaza ina ganin in an samu da ya san aiki akwai da za a gyara ma'ana shi ya kaga ku ce da dan yoyi ko wata imamu nawawi ce ko haka yi to bai alaka da da hali to kare da irin wannan babu sai da cewa kuma albara ta yi kamar kamar ba dan ake yi ba an abi musa al-ashari radiyallahu anhu قال أن كتبوا حديث لك أبو موسى الأشعري الله قال الدعاء دليل يجي دخلت على النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنا ورجلان من بني عمي na shiga wajen annabi jira da mun tabbata gare shi ne da waɗansu mazaje biyu min bani ammi daga cikin ƴaƴan babbana fa kana ahadu rajulayn sai daya cikin mutane biyu yace ya rasulullah ya manzon Allah amirna ala ba'd ma wallaka Allah dan na da mana mukami mana cikin abin da Allah ya danka a hannunka na nauyin jama'a a ba mu mukami ko alƙalanci ko shugabanci ko hakimci a wani gari mana haka ɗaya daga cikin su yake wa kana al-akhar bi zalik sai ma ya faɗi kwatan kwatan abin da dan wanda ya faɗa fa kana sai manzo Allah ya ce inna wallahi la nuwalli hadha al-amala manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ce inna wallahi lalle mu na rantsi da Allah la nuwalli hadha al-amala ahadan wani mukami ba da dukkan wanda ya roƙe duk wanda ya tambaya ya ce a raka shi za to ba za mu ba shi ba aw ahad ahadan arafa alayhi ko wani mutum da ya nuna fadayin sa da zalama sa kan mukamu mu ba za mu ina ba samu in ga mun karanta aya babu baya cewa dukkan wanda aka rika shi mukami ba tare da yaro roƙa ba to Allah zai taimake shi akai amma dukkan wanda yake da yake roƙa kai kama kafa a kan to Allah zai rubuta shi da kansa zai kada shi da dabara shi kaga ba zai tsala lafiya ba sai ya yi zalunci sai ya yi abin da ba yi ba kuna mai wannan hadisi imam bukhari da imam muslim suka rubuta da haka nan gurin mutum baya ta yi yin shugabanci har sai in an ba shi in an ba shi su shi ke wannan wani abu ne da ban sai wani Allah ya tafi in yana da kyakkyawan mutum zai iya kawo gyara zai ba shi ba ne ba sai ya kawo gyara da wani da in baki bane a fitar kila sai an yi talalukurwa kafin a samu wanda zai yi irin wannan aikin nashi to a irin wannan yanayi sai mutum ya karɓa a kowai ke a baki kamar hasara ba ta cikin rayuwar wannan hadisi muttafaqun alayhi imam an-nawawi fi kitab al-adab bab al-haya'i wa fadlihi wal hasli 'ala at-takhalluq bihi wa kitab al-adab babban littafi da yake magana a kan ladabi idan an ce ladabi a larabci ana nufin dukkan wata ɗabi'a da halayya wanda idan mutum ya siffanta da ita za a yabe in ko ya wofinta ya warware ta ya kuɗe ta daga jikinsa za a zargi da haka a wata kan ce wane yana da ladabi ana nufin yana da halaye na gari kamar girman mutane kamar jin tausayin na ƙasa. kamar ladabin magana ladabin zama da jama'a mutum da ne mai hakuri da ya kana da kawaici da kawar da kai wane yana da mutunci wane yana da ladabi abinda za a kawo wani babuka a nan gurin zai nuna mana ala halaye irin wanda ake son musulmi ya siffanta da su a halin zaman tare tsakanin da jama'a babu na farko a cikin wannan kitara ne babul hayati wa fadli babin da yake magana akan kunya da kuma kwallon kunya din wal hasbi ala takalluf bihi da kuma zaburar da mutane dangane da siffantuwa da kunya din wato wannan babi yana nuna falalar kunya da kuma yadda ya kamata a zaburar da mutane su siffanta da zuwa cewa su masu jin kunya ne عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم مر على رجل an karɓo hadisi daga Abdullahi dan Umar Allah ya kare ta a gare shi yace wani manzan Allah sallallahu alaihi wa sallam ya shuɗe jikin wani mutum cikin mutanen Madina ya fito wajen wani mutum cikin mutanen Madina wa huwa a akahu fil haya wannan mutumin yana wa'azi wa dan uwansa dangane da kunya wato yana cewa kai ka fi jin kunya da yawa ka rage jin kunya ka fi kunya shi kuma yana ganin kunya ta yi yawa da haka yake masa wa'azi kan ya rage فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم sai manzon Allah sai da mutum Allah tabbata gare shi da iyalan gidansa yake da'ahu fa innal haya'a min al-iman yace kare shi ya ci da kunyar sa domin ita kunya tana daga cikin imani abin da ita bangare ne cikin bangarori na imani sifa ce daga cikin sifofi na mummunai su zama masu jin kunya wala Allah maza zai ko mata dan da kawana hana mutum sabon Allah haka kuma kunya tana hana sun sabon Allah shi yasa kunya ta zanto bangare da imani akwai lokacin da mutum ya iya yin abu amma baya son tarihi ya haddasa, masa cewa ya yi kaza yana ganin zai bar abincin ya a gidansu ko a gidansu sabon nan sai ya fasa wannan abu to kaga a cikin yana daga cikin imani tun da ka kasance tana hana mutum aiki aikata tafi ko aikata wannan hadisi muttafaqun alaihi imam al-bukhari da imam muslim suka rawaito وعن عمران بن حسين رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم الحياء لا يأتي إلا بخير wannan hadisi an kaso shi daga Imran ibn Husayn Allah ya da gare shi yace manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yace al haya'u la ya'ti illa bi kunya ba ta kawo komai sai wanda hadisi shi ma muttafaqun alayhi bukhari da muslim suka rawaito shi wa fi riwayati muslim a wata riwaya ta imam muslim al haya'u khayrun kulluhu aw qala al haya'u kulluhu khayr a wata riwaya aka kai faɗa kunya alkhairi ke gaba ɗayanta ko kuma kunya dukkan da alkhairi an gane ko وعن ابي هريره رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال an karko daga Abu Hurairah Allah ta kare ta a gare shi yace sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yace al iman bid'un wa sab'una imani yanki da ne ko 60 da ɗoriya ne lafazin shu'ba na nufin yanki wato imani yanki yanki ne kashi kashi ne har kashi saba'in da doriya ko kuma sattin da doriya don lafazin jiz'u na nufin doriya abin da ya tsoro a kan goma to lafazin da jiz'u ne abin da yake daga uku zuwa tara shi ake kira jiz'u biyar na ɗaukar ma'anan jiz'u haka kuma bakwai na ɗaukar ma'anan jiz'u da haka lokacin da ubangiji ta ala ya saukar da alif lam mim غلبت الروم في أدنى الأرض وهم من بعد غلبهم سيغلبون في جبع سنين لله الأمر من قبل ومن بعد سوى أن تنصر أكر الماوى أما ثم باين النصر الدعاء تأكلت ذات سلامة ذات تنصر أكم متعنا فاشا في جبع سنين أتجمع تنصر رارين شيكرو لأن الله في جبع سنين في سيدنا أبو بكر سكي جائية shi da wasu mutanen maka cewa lallai tun tunda qur'ani ya ce romawa za su ci nasara akan mutanen fata kuma a cikin waɗansu shekaru da ake kira dudu wato ababen kidayawa ba masu yawa ba su kai goma ba su mutu da su kai goma ba to lallai ya yi ta gaskiya ne za a ci nasara a kansu har a lokacin ma ba harin ta ta ba yace ni da ku mu sa kaza ku ku sa kaza ya abun ya ba an ci nasara to ya zama nawa in ba a ci nasara din ba kuma ya zama nawa to da suka sake lissafi sai suka ce to nan da shekara shida to da aka yi shekara shida yaki bai faru ba ballan da romawa su lallasa mutanen fasha sai mutanen maka suke farin cikin sun kayar da abubakar ko sun tashi shi a tashar da suke manzo Allah ke cewa yau ai baka sani ba da ka sani da baka kasa dan lafazin durku in an kidire da su za ka yi mutunci wato yakan zaskatu akan uku yakan zaskatu akan biyar yakan zaskatu akan bakwai yakan zaskatu akan tara amma ya san jaye akan bakwai sama da kan biyar ko sama da kan tara tunda Allah ce shi jiz'i tabi haka ko haka ana shiga cikin shekara ta bakwai sai aka gwamna yake tsakanin romawa da mutanen fata sai aka fatattaki mutanen fata dama kuma tunda Allah ya faɗa mu ne suna jiran abin ya faru kuma yake wa yau idan yafrahu al-mu'minuna bi da. yankuru man yasha wa huwa zuwa a wannan rana mummune za su yi farin ciki saboda Qur'ani ya faɗa ba kuma a abin ya faru a cikin kuma shekarun da Qur'ani ya bayani a cikin dai abin da ake kira duk kenan kun fahimta cewa dai a kidaya abin da zai nawa bakwai ko uku ko biyar ko bakwai ko tara ma'ana daga uku zuwa tara kuma ma'anar ciki banda lissafin daidai wato banda hudu banda shida banda takwas a'a daga dai uku zuwa tara kuma a lissafin mara manzo Allah ce al-imanu bid'un wa sab'una aw bid'un wa sittuna shu'ba imani yanki 70 da doriya ne ko 60 da doriya manzo Allah ya ce 70 da doriya ko 60 da doriya fa afdaluha qawlu la ilaha illa Allah mafi girma mafi farla cikin yankin shine kalimatu la ilaha illa Allah wa adnaha mafi zama karami a cikin yankuna cikin da doriya din fatul adha an tariq kawai da dukkan mana mai cutarwa da ta amma kana tafiya ta kwalba ka tsaya ka sauke firan karo yan ya kasa ya yi ko ka ga wani dutse karo ne sun suka ya kai, ko ka ga wata koza karo ne ya taka wato su da shi ko ya taka da abin hawansa ya lalata musu kayansa dauke abu mai cutarwa da ta hanya ɗaya daga cikin ɓangarorin imani kana tafiya da ta abu sai ka dage ne sai ka ɗauke shi don kar abu mai cutar da mutane to idan ya zan so ɗauke abu mai cutarwa wanda idan an ce ɗaukewa ka gaba sai ka kawo ba to ne da wanda shine zai kawo kuma zuwa ajiya mutane ya tafiya kamar yanzu da hujjar mutum mai gini wa da mai gini titin da ake biya a jefar ransu titin da ake biya a jefar ransu kawai sai kawo masu mare mari fifa fifa a zubi a wajen ba tare da an ɗauke ba akan lokaci a zubar da yaji a kai a zubar da blog a kai komai da ayi ana ganin cewa kawai da dara ce wannan gini baya jin cewa ya fitar da yawan wasu bai ma ɗauka cewa wannan zai yana daga cikin imani ba da nake imani ya ta a masallaci da ko mutum ya yi ne da ladailai ya rinka da rabi yana yin rabi yana da yana ganin idan ya haka ya ya imani hakikanin gaskiya su kan da yan uwan da mutum yana abu ne wanda yake bayar da ya kamata mu faɗaka ko wanda zai fito da kwatamin gidan sai wa a kan titi bai sa an sake an gyara zuba ba ko wanda zai fito da shara ya zuba a kan titi ko wanda ya zo ya bori ko ya zuba da karanta a kan titi dole sun sarwa ne kai ya kamata ka ɗauke in wani ya zama dan ka samu imani to ya ba ka ɗauke wanda wani ya zama ba kuma ka kawo kuma ka kara wannan duk wadansu ababai ne da ya kamata a ce wato ainihin mutane sun fahimce su manzo Allah ce wanda ya usu ubatun min al-iman kunya bangare ne cikin bangarori na imani muttafaqun alaihi imam al-bukhari da muslim suka rubuta al-bid'u bi kasr al-ba wa yujuzu fathuha al-bid'u kai wa ba'un dan kasra ya halatta kuma ke mata fata take al-babu wa huwa min al-thalathati ila al-ashara daga uku ne zuwa goma wa shu'ba idan ko an ce shu'ba al-qit'atu wal-qasla ana nufin yanki ko kuma al-qasla sifa daga cikin sufofi ka iya fassara shu'ba da cewa yanki cikin yankuna na imani har sittin da tsoriya ko saba'in da tsoriya ka iya fassara shi da cewa sifa cikin sufofi ɗabi'a cikin ɗabi'u na imani والإماطة إذا أنت الإماطة على رشيء أنا نفهم الإزالة كوده والأذى إذا أنت الأذى على رشيء أنا نفهم ما يؤذي دأب زي كمر دوسي كوهوجي da دكايا wa filin da tabo wa ramadi da toka wa qadarin da kazanta wa nahwi zalika da makamantan haka in ka dai ka kautar da shi da kan titi wannan yana daga cikin bangare cikin سعيد الخدري رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه واله وسلم اشد حياء من العذراء في صدرها وكان اذا كره شيئا عرفناه في وجهه متفق عليه wannan hadisi an karɓo shi daga Abu Sa'id al-Khudri Allah ya kare da gare yace kana rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam manzo Allah ya da mutum Allah tabbata da rinda ya lan gidansa ya kasance ashaddu haya'an ashadda haya'an min al-azra'i fi sidriha mafi tsananin jin kunya fiye da budurwa al-azra ana nufin budurwa fi sidriha a cikin khaibarta ko a cikin tantinta ko a cikin rubbanta alkhidr daki ne da ake yi a sanya baba a dokare shi wato ah, kamar dai daki amarya to kuma amarya ko budurwa a da lokacin da aka mata auren fari akan daga a cikin wannan daki a tsare ta bayan an yi mata kalliya, ya zanto ba wanda zai fara ganin ta a cikin wannan hali sai da lokacin da ya shiga wajen ta to da ƴan matan da kuma suna da matsalanciyar kunya to lokacin da shi kai da mijin zai je a karan farko da zai shige ya danta cikin wannan shigar cikin kwalliya ba tare da hijabi ba to kan zanto cikin hali na tsananin jin kunya to sai aka siffanta manzan Allah da cewa kunyarsa ta fi kunyar yarinya mai jin kunya lokacin da miji ya zo mata a daren farko bayan saura ina ji misali ne da to shi ne ma'anar ashadda حياء من الأزراء في صدرها وكان إذا kana شيئا kariha shay'an manzo Allah ya kasance idan ya ki abu baya san shi arafna hu fi wajhihi mukan gane a fuskarsa ba sai yayi magana kamar ana tattauna kan wani abu idan abinda manzo Allah ya أبو abun baya da amfani to sai nuna a fuska wannan zancen baya da amfani sai sahabbai su yi su yade wato kenan manzo Allah sallallahu alaihi bai saba cewa dole sai yayi magana da baki ba sai a cikin ababun da bukata ta kama sannan kuma su bai mutane ne waye yu ba gida dawa ba amma a yanzu wani sai ka daure fuska bai gane ka daure fuska bai san me yasa ka fata ne ba ka canja duk da san ka canja to amma sahabbai suka yi kiwoci abincin zaman su in san ga wani abin da kamar ba a gamsu da shi to sai su dace wannan hadisi muttafaqun alayhi qala al ulama imam an-nawawi yace malamai sun ce hakikatul hayati hakikalin kunya idan kana son ka san menene kunya ko lokacin ya ba ku ala sarkin tabih dabi'a ce da ke tsora dan adam wajen barin mummunan abu wa yamna min at-tafsiri fi haqqi al-haqqi kuma kunya na hana mutum yayi kasalanci cikin haƙƙin dukkan ma'abucin haƙƙi zai da ya ba da haƙƙin ma'abucin haƙƙi daidai wa daida wa rawaina an abul qasim al-junayd rahimahullah an ruwaito mun ruwaito magana daga abul qasim shine junayd rahimahullah kala yace al-haya'u ruqyatul ala'i abinda ake kira da jin shine ka rinka tsinkayo ni'imomin Allah ayin ni'am ni'imomin Allah a kanka wa ruqyatul takfiri kuma ka rinka tsinkayo sakacinka wajen godiya game da wannan ni'imomin fa yatawalladu bainahuma halatun tusamma haya'an sai wani abu ya haifu a tsakankanin waɗannan ababai guda biyu shi wannan abin da za a yi ku shi ne ake kira da suna kunya kallon nemonin Allah a kanka kallon ragwancinka da kasawar bayar da gudun bawa wato godiya da da nemonin to idan kai waɗannan abubuwan guda biyu to wannan ke haifar da abin da ake kira kunya wato mutum ya zo da jin kunya amma dai abin da dai a cikin kunya ya fi abin da shi imamu nawawi ya faɗa cewa sauran malamai ko baka wannan magana sun ne ta yi kama da magana ta sufaye haka suke fassara abu da ma'ana ta nesa ta kasu kai kayowa da wuri babu irin sirri babu da yake magana akan rufin asiri ko kuma tsare asirin mutum idan mutum ya sirranta maka zance ka tsare kar ka faɗa wa wani wannan yana daga cikin ɗabi'u na musulunci mace ta rike asirin mijinta miji ya rike asirin matarsa aboki ya rike asirin abokinsa makwabci ya rike asirin sa kowa ya rike asirin kowa to kuma kashin gane cewa wani zancen nan da ya faɗa mun ko abin da na fahimta da tare da shi asiri ne baya so a faɗa ta ɗaya daga cikin hanyoyi guda uku hanya ta farko ya faɗa maka kalla karka ba wani labari to wannan ya dora mana duk lokacin da na baka labarin da na karka ba wani labari na faɗo labarin. wani asiri da ya shafi ni na ce karka ba wani labari wani abin da ya shafi gidana ya shafi iyalina ya shafi kasuwancina, ya shafi harkar makaranta ta ya shafi ƴaƴana ya shafi iyaye na mu family dina na ce karka ba wani labari to mutum ya baka babbar amana wajibi ne ka sani hanya ta biyu da zaka gane baya so a sani ka fahimta daga cikin ɗabi'ar sa mutum ne wanda in ka ga ya faɗi magana to yakan faɗai ta ne a wajen wanda ya san ba dalili kuna zaune kamar kuku goma kuma dukkan ku abokanan juna ne ko ƴan uwan juna ne amma bai ba da labarin ba sai da kowa ta yi ce yauwa ma wani kuɗi na sun faɗa ma wata magana kaga ai ba sai ya ce kar ka ba wani labari domin tun da har sai dai bari aka bari sannan ya faɗa ma ya nuna baya son kowa ya sani

makwabcin ka ne matar ka ce ko ma waye na ka ko mutum mai mutunci shi ne wanda ke tsarewa mutane sirrin za mu ga hadisi cikin haka farko malam ya bude da aya yace qala Allah ta'ala wa awfu bil ahdi inna al ahda kana mas'ula ubangiji ta'ala ce ku cika alƙawari lalle alƙawari abin tabbaya ne gobe kiyama abinda imam an-nawawi yake so ya ce duk na daga cikin cika alƙawari tsare sirri idan an baka domin idan ka yaya ta sirri na ko sirrinsa ko sirrinta to wani yanzu da kai ba ka da kiyaye alƙawari ka saba alƙawari عن ابي سعيد الخدري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه واله وسلم عن كرقود ابو فانكحتها اياه بين قول مكه فلكيني ابو بكر قال ابو بكر يقول يده فقال إذا أنك وجدت عليه حين عرضت عليه حقا من هو كثيرا تجد لي موقف إن يوم غير حقا فلم أرجع إليك شيئا موقف أن تجد القوم قال عمر قلت sai kuma yake sai na ce na'am abu na'am da gaskiya ne na ba hanta kaga babu nan ba kuma ya ce ha ha ha ko ko ko ko ko ko ko ko ko قال أبو بكر أبو بكر الصديق فإنه لم يمنعني أن أرجع إليك فيما أعرضت علي فأظن أنا إن بات أنت كتب أبيك تدلو تدلو لك نهرا خطا إلا أني كنت علمت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد ذكر إذا ما كان يستشير مثل رمضان الله يحمد فلن أقل بأحيا سر رسول الله صلى الله عليه وسلم باب يجزى أي إن حلت سر النبي ولو تركها رسول الله عندما قال الله يا كان يا خاصة أرمت لأوليك بس كفوت لأن يزل جوة الشيطان أما أمسكم بدل من رسول الله صلى الله بدل من رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما قال الله بيقول فيه فقط رسول الله دلني من جوة الشيطان ko da kai ko ba Allah ta gudanar wato wannan ya nuna da cewa zuwa bai dace ba kuma kaga alama ran su ya kawo yana cikin yake da ya ya da na da ko kuma kai na ka ina amma to ya mutum ke yanzu ya aure ka ya Allah ya faɗa ba to da kowane zamani da kowane gari da kowane yanayi kuka lura da mutane idan ka yi da rikuwar mutum da imanin da addini mutum ne da gari farko ba zai yi ta ɗaya ai wani ya ce zuwa da shi ne da mutum da ko ko wani ya ce ko ko da yin kare shi ko ko wani ya ce ba wani ba wani ya ce mutum ba ba da ba ne ya ce ba sun san da gudu ba kuma da yake hannun da ta kuma amma kai da za ka ce ba mai zuwa a gudu ya kamata ka fito a hukunta fa'a tsakanin mamun da wani ka ce da ta wani gudu a nan ba ta wani gudu ta fuskar addini da halayya kana ganin malam da addini da, kuma a masallaci da kuma farko da ya fito cikin addini da, kuma sallah ba ta wasa ba ta fara suna na gari dan ko suna kai da na gari ku ko ba ta kuma da ba ku ku kawo ta ta ta ta ta haka suka ita nuna mu tsari amma da a ci gaba wajen karanta ko ba ko ya ɗau kuma da zarko idan yake da ba da zai ta an yi wani dai zaman amana a cikin aure amana a cikin da aka samu ne ta haɗa dacewa da da suka tafi a cikin ko kuma dole a cikin wani lokaci ba ku sai idan mutum ta ce yin wani lokaci هذه يعود مني بيتي أول أنا أصلا أقول أجي أنا بيتي أقول الحاجة كل شيء أقول كامل أصلا بتشوف البجوع بتشوف البجوع أتذكر إزاي كنا نتبع بين حولنا تحصلون لكم في الوطن المسلمين ولا حديث قالوا لكم قوله تأيمت ليس إذا أنت تحيمت ليس التي صارت إلى زوج كان امرأة المسلمين تحيمت بعد ما تبقى بعد الذي أنت كانت الحيم الحيم هذا ما نريد أن نبعد ما تأتي كلمة الحيم جلسة الأيام وأنتم الأيام منكم والصالحين من عبادكم وأولئكم في يكونوا فقراء يخرجهم الله من فضله والله غفور ku aurar da marasa auren cikin su ne alhayama samari da ba su da aure ko kan matan da ba su da aure ko zaurawan da ba su da aure ko gugaren da ba su da aure gudu ba su kuma فأي قالت لا زوج وكان زوجها رضي الله عنه وجدت وجدت وجدت لفظ وجدت لكم ذكرت وعن عائشة رضي الله عنها قالت كل أزواج النبي صلى الله عليه وآله وسلم عنده لم يقاتل منهن واحدة فأقبلت فاطمة تمشي ما تكتب مثلتها من مثلة رسول الله صلى الله عليه وسلم فوقها أنت ولكم العائشة أن الثالثة عليها فقل كنا أزواج النبي صلى الله عليه وسلم عنده ما كان أن الله في أولوك من الوقت لم يقاتل منهن واحدة باب آية تكبر وجهه lai ba da nuna wa mutum ba ko ta bar wajen ba aka bar fafi mata kamfi ko kawai da fafi na ta shigo cikin gida tana tafiya ma su fito mutu yadda halin mutu da rasul Allah sallallahu alaihi wasallam tafiyar ta da ta tafi tsorewa irin tafiyar annabi ba ko ka duba a ake da cikin roƙo wannan hadisi da ke magana a kan fata kuma da kun a cewa ba da mafi ji tsakanin da gida kamar da matar da hadisin kuma wannan ne فلما رآها ta بها وعند أن يجي جنبها كي ya بالجنة وعند يجي جنبها a yanzu ko sai da nake da shi karfa su a wani cikin nake da yanzu da gaba na ko da yanzu kuka fito haka dai da ko ana mara kafin ta sauran ta ko da ake an ko da wa kana marhaban bi iblis yake marhaban da ayata ثم أدركها أن يجد لي أعين شمالي ثم يقول لك الأعلام تقوى أبو سلمة هو مدرع مدرع الكتاب ما تقوى أبو سلمة أولا لذلك أكون أبو سلمة قد أرجع بيتي ana ko kuma gidan miji ko ta hawa wasu suna son miji baban ka tsana ka zo da wannan wannan rama ce ko kai ne ko kai ne idan wani al'adar da lokaci ne ka ba ta ko da ana mota ne da ta da kawai da ta da zaman ba wata an ba ta da da ta ko ba wai da kake na ba da nan da lafiya ko ta ga wa ba ra ba ta ko ko ko ko eh, ko فقلت لها خارجة تكي درسي درسي وفي فاطمة خدت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من بين نسائه بالقرآن ثم أنت تبدينا تذكر ماذا قال الله كيف الجنس بعيون الجنس كيف ما كنت هذا الأعرابة كان بكنا كيف عائشة تكي لا هم مالك daɗin da aka fi wannan ko a ko ƙarfin da ke ba kai wannan shi ne ku da ba kuma ko ku yi فلما قام رسول الله صلى الله عليه وسلم عائشة تقول لا إلا أن نبي تاتي فقلتها قلت لقد كنت ممكن الشيء وسلم قام تبقى تقول ليس ما قال لك رسول الله صلى الله عليه وسلم يا النبي تاتي قالت تلك ما كنت أبكي على رسول الله صلى الله عليه وسلم سببا دخلت فلم تقع فصلى في السنة المرسلة لم تقع بعد ما أدركت فلما توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم لأن النبي كفى الله تعالى وفى قلت عائشة في سيرتي أظنت عليك بمالي عليك بالحج ina miki rantsuwa sannan ina kuma kuma miki abin da nake da shi a kanki na aiki a matsayin na matar baban matar ku ba kuma ƙwaƙwalwa na ma a tattu ne ma tsarin da kirkir da sai kun faɗa min abin da maza Allah ya faɗa min an sai kuma ya faɗa min faɗi ya faɗa min abin da ke kari amma an da ya faɗo min amma an kuma kuma da wani kuma kan su kuma da wani da ke fada su aka faɗa maka mai gani ya za ta yi kuma an kuma kawai kuma ya za ta yi fasali sai yake amma ta ne ta fasali ya zuka akwai da fara zuwa da kuma fara su ne ya zaba su ne amma tsira ta hanzar ne ke maka amma lokacin da ya fara samun zance a karan kari ba a kuma ne ya ba ni labarin ne cewa an da ke gani da kanin ma'ani da hulfar kanin ke kudu kan kuma ba malaka da ya karɓo karan tsira da hulfar a kowace shekara ko wata أو مرتين أو كوبين وأنه عارضه الآن مرتين أي يجب فيها كرم كما تجي كوبين أثر الثاني وإني ما أرى من أجل إلا قد اخترع بل قضى من أجلنا فاتين قبل ثم لا ملائكة الأمر وقت وقد يستمر من أجلي وإن أظن أجلنا أظن أن رأى لا تتوقع فاتقوا الله وقتي إذا أنت إلا كانت من كل شيء ولا قوة فيها كرم ترك تسائر الجاهلية والبغية فإنه مؤمن السلف أنا لك من زلزل مثل هذا الله نظر من حجه الحجاج القول يحدث رجلا فجعلنا من أصحاب رسول الله قالت تسير فبكيت بكاء الذي رأيت كيف جناية ولا كيف بكيت جناية ثم سيادة وجدت لا لا كيف نحن لم نكيف فلما رأى جسدي يعني إذا لازم يخرج من رجله سار الثانية يوم مستر داود الجسد الذي فقالت يا فاطمة يا فاطمة أما ترضين أن تكونوا سيدة نساء المؤمنين كن ba ta ba ta so ba ki yadda ba ki kasance ki gabar mata mu ne gaba ɗaya an ko yi da ta nisa ina da da aka ba da labarin cewa ko ku ke da mata wannan kuɗi na kan da Allah ta ba haka ko kan kan ko ba ku da ta ko ta ba ku ke da kuɗi Allah ya yi to da kuma da kan mu ko ne wannan da ne ba ke da mai da ko ne ku ke da kuɗi ko ku kuma da kan da Allah mu ko ta ko ku وهذا لك مثله ومن الخلاص لك جنس إلا المسلم حديث كثير عن الباب وعن ثابت عن أنس رضي الله عنه قال أتى علي رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا ألحظ بعض الماء أن تقول بكابي فيكم أنا عن السمالي أنا جيت من ذاك إلا يا زوجي يسألون إلى وآخر وآخر إن كان أنا يلا تسمينا أن تحبي جيت أبو مزعل في الله على نفسي فسلم علينا ثم لا الله يمر صلى الله wanda ke nuna tawabin annabi ya da kuma nama kuma da suna wasa da yake sai assalamu alaikum ko ya ba za a sani fi hajjata sai ya aike ni wata bukata fa abu ba ta al'akari wanda ya sa mai latti da zo wajen mahaifiya ta da wuri ka ɗauka ina wajen wasa kuma ka ce da zo ba san ta annabi ya aike ni ba falan ma yayin da zo kwanan sai ku ce da ni ma haɓa ka ne ya tsare ka ba ka dawo da wuri ba فكنت سنتي باع كان رسول الله صلى الله عليه وسلم بهذا هذا بقى يوقع يكون بوقت الآخر قالت تلك ما حاجتك وتبكات جائزك قلت سنة إنها حرمتك بابا كله يعيشك وهي يا رب بابا كله يعيشك قالت تلك لا تخبرن بسر رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا in ka haka muka kasa da kowa labarin sabbin annabi yanzu a wurin kowa قال الحسن الوجه والله لو حدثت به احدا لما حدثت به يا سالم قلت والله ده ما تعطوه وما من الله دار سر ده ما تقع من سوى سالم وما من سوى قال هذا كيف ما بنا تقع وما لا يكون يقول ثم حديث رواه مسلم إمام البخاري ومسلم رواه مسلم رواه البخاري بعضه استخرج من كتاب ما حديث الإمام البخاري وابو حسن أما أنت

kuma ganin ya ya ya saboda da tafiya ne ta kai gida da ba in kuma na fiya da ta kasa shi ne kuma ka rage da gida da kuma kuma kuma a yawan da wani a kai ya kan ka ko da kuma ko

yanzu da babu gaba ɗaya gara babu daɗi amma duk kayan da wurin da gaba ne da ke na kan zuwa na mabu kake insha Allah ko da haka zai yi magana ta minti arba'in zuwa da biyar don kuma lokacin da wani da minti arba'in da biyar ko ne mu kira sallah يكون صار ومن تجوه من صلى dan saboda sun da ke tsakanin a cikin sallah a kan rago kuma ka ta ku dan ko za a so wanda yake da tabbaya da yake musamman wanda yake da alaƙa da tafsiri ko wani abu amma dai ke yake yi إلى بني إسرائيل في كتاب لكم تدلت الأرض مرتين ولا تعلمنا علوا كبيرا بل الاستلال فيها ثم رددنا لكم القرة عليهم وأمددناكم بأموال وبنين وجعلناكم أكثر نصيرا إن أحسنتم أحسنتم لأنفسكم وإن أسأتم فرها فإذا جاء يوم الآخرة ليسوء وجوهكم ومن يدخل المسجد كما دخلوه أول مرة ومن كثر ما عمل تكثيرا عسى ربكم أن يرحمكم hukum kudina sabarnya jangan menderita kudina akhirat. Ini kenapa engkau tahu ini? Saya pun terus. Ini cukup lah. Dan makhluk barat sebelum kita tahu. Tadi tadi. Makhluk itu lah. Kenapa? Akan dihari. kuma abin da ake kira jihari mutum ya kasanta matarsa da mahaifiyarsa yana nufin haramta ta wato kuma jihari ya ce ta ba zai guda abu na farko kwatanta matarsa da mahaifiyarsa wannan wannan lafazi ne mutum ya ce da matarsa an fi alayya ka ba a yi ko ya kamar wajen bayan mahaifiyarsa wannan na ne ya fahimta matar da mahaifiyarsa abu ne da yake ne nuna mai gode manufar da na faɗin wannan manufarin ta kalma mu zanto ya ta hakan yana nufin haramta matar da kan mutane da yariya suke zuwa matan fasa idan matan su yi yaji sai mutum ya ce da matan da ke da mahaifiyata duk ɗaya yana nufin yadda haramun ne ta in kusaci mahaifiyata da nufin sha'awa to haka na haramta shi a kai na ba zan ku san ku da ku sha'awa kuma ina adan a cikin da zuwa shi ne ba babun da shi na babin da Allah murya ba da ibada da mababin da murya ta zuci ta ɗaya ba tare da ta na ko kuma da hali da zai tallafa shi ba dole sai an haɗa waɗannan guda biyu mababin da Allah murya a kai an da mutum zai kwatanta matarsa da mahaifiyarsa baya nufin haramta matarsa a kansa yayin da kamar shi ko kamar mahaifiya ta ciki yana nufin wajen halitta yadda ke fara su mahaifiya ta ma fara su yadda ke baka su mahaifiya ta ma baka su wannan nufin wajen ɗabi'a yadda ke mai hakuri ta haka mahaifiya ta ma mai yadda ke mai kyauta ta haka mahaifiya ta ma mai kyauta ce wato ya kamanta ta ko da wasu suna cikin sufofi na halitta ko da wani hali cikin halaye na ɗabi'a to a mai idan mutum ya haka ba a cewa ya yi da hali ba a cewa mai da hari amma da ake ce ko kamar kayan da ta ciki a zuciya ta yana nufin haramci ko nan mutum da buhari ta tabbata wannan shi ne mutum mutum ne duk da wanda ba mu kuma da wani za a ga ka fice ta yi a ina ba da mu ne sannan buhari ba su ne da ba su halatta kuma lokacin da suke kuma kan fara da ana yi والذين ظهروا من الانسان من ثم يعودون بما قالوا فكفروا فلا قابة من قبل ان يتغافى ذلك يسوع بن به والله ما تعملون كبير ومن يجد فصيام شهرين متتابعين من قبل ان يتغافى ومن المرتفع فإطعام ستين مسكينا ذلك نزول من الله ورسوله وجود رسول الله ولكافرين عذاب أليم. متى يكون يفرق يتقارن فيه من كل شيء كثيرا kafin mutum ya ci gaba da saduwa ga matarsa in ya ta kasantar da baiwa to sai ya azumi na wata biyu a jere in ya ta yin azumin wata biyu a jere ba zai iya ba saboda wani dalili na rashin lafiya ko na tsufa to sai ya ciyar da mutumin cikin waɗannan ababen da ake yi ba jere sai in ba a yi wasu ɗan sassan nan zai je ruwa gare azumi sai in ya tashi azumi sannan zai je zuwa ga yadda musulmi idan ko mutum ko su bayan zai je yin azumi sai zai je da musulmi ka fara su kai ka fara su kai da kuma Allah ya ce ko da gajiya don haka zai yi hawa yana fata halin da aka rikin yin kwamfani ya kamata an gane wannan shi ne cikin kafara da ake yi da jihadi dan kan da cewa sannan azumin mutane sannan ce da su da kuma su ala sarki to idan mutum ya yi wannan shi ko kuma da Allah Allah ya ba ka masa duka da wannan magana da yake da mura da mu na da ko mutum ka su da zo maka ko ka san dai mata da zuwa mai da mai da zuwa mata ko da ko ka san ba ka da shi ne ba da ya ce da mutanen jahiliya amma har aka ga mutum kuma ana yin sai Allah ya kawo hanyar horo dan Allah ko da abin da ke da shi ya yi ne kamar da mai wannan abin da ba su mutu da shi ne ne ya abin da ke abin da yi idan ba da kowa mu da ne ne ke kafa yayi gudanar da ya da tambaya dangane da hadisin umma da Aisha lokacin da a ya shiga ta a wurin da akwai wani mutum sai ce waye dan uwana ne ta hanyar shayarwa sai Allah a da sosai domin ne ba da sai in lokacin da da mutum ba ya da abinci sai nono ka biyan farko na lambar rayuwarsa to su ne waɗannan ita ce shayarwa da suke tabbatar da haram abin da idan da ta shayar da yaro nono a daidai lokacin da baya da abinci ko nono din to wannan yaron ya zama kamar ɗanta da ta haifa inda zai ma ba ta halatta ta aure don tantance sannan ya'yanta da ta haifa da waɗanda za ta haifa sun zama yin ne ko ƙarfi a gare ba su halatta ya aure su ina ba da kuma yi sannan ƴaƴan mijinta wanda shi ne mijinta da ya sa har ta samu nonon da ta bayar da yaron da ai kuma za su tantance ta hata yi juna biyu har ta haihu sannan nonon ta kawo ruwa to yayi za su yi aka samu wannan ruwan a jikin mamanta wancan mijin ko ƴaƴan wancan mutum ko ba ita ba ta haifa ba daidai suke da wani ko kalle da wanda yaron da ya gano da wannan mata wannan ɗaya da cikin ra'ayoyin su hau da kuma yana da kuma ta fito za mu ce nan bayarwa tana tabbatar da haramta aure tsakanin wanda ya da wanda ta shayar da sannan kuma tsakanin da ya'yan da nan kuma kalle ko ya da shi babu ba ɗin babu da ta kafa jini amma haramta kuma ya tabbata ta aure sannan za su yi yaron juna amma kuma da kuma yake da bakuru da aro to idan irin wannan tayarwa shi ne magana ta gina maza sai har lokacin da aka bayar da yaron ba ma abincin su ne dole in ya ji yunwa ba abin ba dole a ba su nuna za a ba su sannan kuma sai ya ta nonon to biyar zuwa sama idan abin da ya kai biyar ba to baya zama haramci ya tabbata kuma manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ta bada wannan cikin kuma ina da ta ce da ta farkon musulunci ya kasance a ashiru rabaatin min al-jinna sayarwa gona ce take tabbatar da haramci sai aka tafi daga goma suka dawo biyar sayarwa biyar su yanzu suke tabbatar da haramci abin ake nufi da sayarwa biyar ya ne kama nono ya sa da kansa ba tare da an ba idan aka sake ba su ko ya kama da kan ya sa ne kake ba tare da an kwace ba shayarwa ta duka idan an yi haka haka wajen su haramci da kai amma in shayarwa ɗaya ce ko biyu ko uku ko hudu kaɗai to haramci da tabbata ba ba haka da haka ake tabbatar da arraba'a in ala wajen fa'ala ma'ana almarratu min a ko dai dai haka biyar ɗaya biyu uku ko biyar inda a ce ya ga zai kawo mamaye na ta kafin uku da hudu sai aka sauke ko kuma ya sake kamawa to wannan wanda ya kama ne yanzu sukan da sukan da dani to sai ke nan kuma da ka'ida ko kuma hukunci da kanka ko wannan ya kace din nan dan ya hula a wani abu da zai yi kuma ne ko wani abu da zai yi kuma ya yi daya da haka haka da ke da ina da mun Gracias. wanda yake faɗin Allah da Allah ba da rahmani da zai yi kira mai abu hauna to da ba ka wani da yayi da babu da zuwa aya ta dan da wani zuwa aya ta da ko da ku don ku ne kake cikin da ku abu zuwa ta da gaba da wani su ba mu ne da ba ka da ta sannan bayan ina ta ta ta kan kenan ko ta makarantar haka na fassara su har zuwa suka ɗaya wani da nisan ta hanyar fassara da duk kowai an da ya kone wani ruwa a jikin lata da kan ranar lahadi ya kuma ko ba wani ba kaga da Allah na zaka ji kuma ba wani shi kenan da ba da take duka ne ka na yi masa su ne ka da su suna nan da wajen awa ɗaya da ya sun zuwa na a ko kuma da haka kaga idan ka samu kuma wani da يقولون شوها قصة امرأة فهي تأتي قصة امرأة إلى رجل من الأنصار إلى محمد بن فقال النبي فقال نبي الله صلى الله عليه وآله وسلم يا عائشة ما كان معكم له فإن الأنصار يجيبكم الله قصة امرأة وتحالف وتعمية zuwa wani mutum cikin mutanen mutum da ya aure a ɗansa matar ta gida. Haka da za a kai su su zama su lafiya ne da mutum wanda suka je sai an mutu suka ba babu wani ɗan wasa da aka yi don ɗaukewa kai kewa a ya kuma ta ɗan tafi wani abu don ɗaukewa kai kewa wani mutane da ya da masu Allah wani abu zai ɗauke kewa suna son kakaji suna son wasa wannan ɗaya daga cikin hadisin da ake kafa da kuma wurin da halaccin mata su yi waka idan sun tafi da hankali za a ka yin kiɗa su waka a tsakanin babu kanani sannan ba a fi shi ba ko da gidan amarya kafin ta kota da ne biya ne kenan ko kuma bayan an zo ka san ne san wurin su kira su wani ba su wanda yana su wani amma ba tare da namiji ba idan namiji ya kunshi ya yi kawai da ya yi haramun su na farko dai kuma a hada ta masa kuɗa da wasa ba kuma ga su wani na biyu kuma ya yi kamar shi ne da mata tun da mata na ta ina mara ne wani shi ne illar da ke cikin ta kasa ɗaya da wasu wasu Allah ta dai Malaikun sura. قالوا إذا جاءهم أمر من الأمر أو القول أداء به ولو ردوه إلى الرسول ولكن يحرموه لأنهم الذين سموا دونه. آية كان مجانا tana nuna da a kan mutanen da suke yaɗa shi kun ta da sun ji wani labarin kafin su san maka maka sai su yaɗa shi tsakanin jama'a kafin su gama fahimta su ta faɗin ta to a cikin yaɗa labari a tsakanin jama'a kafin mutum ya san maka maka akwai sanya mutane da rikice a kan abin da girman ka da kai rikice ba ku tsorata ku firgita a kai abin da girman sa bai kai tsoro irin wannan musamman ba da tsoron ya haifar da barna a tsakanin jama'a don haka labari ko mai daɗi ne ko mara daɗi ko yana da alaƙa da jama'a gaba ɗaya ya shafi gari ko jiha ko ƙasa gaba ɗaya ba da bugun sai da mata ya ka zaka tsakanin jama'a ba ko faɗa wa ɗaiɗaikun jama'a ba ya amfani ka tattauna da wanda zai iya magance matsalar su da ke da ina ba ba ta sauka ko wani abu ya ka tattauna da waɗanda ya iya magance matsalar waɗanda ta iya wa abin makama ta iya nemo wa abin hannun da za a bi a fita ومن بطن أبين أشياء فقال وجوه في الدنيا من أبي فضل ومن كان يسوء من يجوز سيبنا فأخذ تقاضى لأن كان فقع على ما كنت تنسيه قوله قول الى ان الحمد لله نحمده ونستعينه وقال قال الله تعالى ان الله يجازي عن الذين امنوا ان الله لا يجوز كل قوان تقول اذن للذين يقاتلون لانهم ظلموا وان الله لا يظلم لكن هذا هو الذي يقول كل شيء ان sai a ce hakan ba da alaƙa da addini sai ya ga ujubu da yanki aljuhu wani iyalan gobe zai da cikin gobe ba na ne da abin da ke da da ne wani zaɓi da wani da ne har ana yin kafin da su ka fito da wannan to su ka fito da wannan da ne da su ne da ne sannan in da su wannan alƙalƙin kan su da ta ne da dacewa ko alƙalƙin kan su da kasan ta ka a wani da ka ɗauki mataki na kan zuwa ka nasara ba da ka ɗauki mataki na kan matan zuwa ka tafi ka tafi nasara ba ne ka zo ne kullum wani da ya tafi wanda ya da jama'a ba a san wani mutum kaya mun ka ɗauki da don haɗin mafaka ya kamata su tafi sauran waɗanda yake zama kana da haƙƙi musamman shugabanni musamman malamai waɗanda suke da fahimtar addini amma ba dukkan mutum da ne da ka faɗa mutum da ne da zai zama ka faɗa da ne? வன்மையை செய்யலாம் அந்த வன்மையை ஒரு விதத்தில் அதில் ஆய கூட்டுனாலும் قبل أن تعالى أولئكم تعجبك أجسامهم وإن يقولوا تسمع لقولهم فأنه كفر مكملة يحسبون ثم الصيحة من عمرهم ثم يعبدون أقدارهم قاتلهم الله من الكفر وما آية سنة دون الشفاء في السلطة وقلنا وإذا رأيتهم يحبون أقدارهم إذا انتظرت بسبب ظهورك معلومة لا تكفي عن المنبر وثلاثة الكتب مع إرادة الكتب لا لا يكون مثل بعض الوجود أنا لم يكن مثل بعض الوجود مثل الوجود ولكن يكون مثل kanta burin da yanke idan ka zama abin na burge za ka maka daɗin baki za ka fi da ne kuma tare da wa in mutu wani inda za su magana kan ma'ana ko za ka ga lallai sun cancanta ka saurari harkar ka saurari magana ka amma da kuma mujallada amma ba ka ka ta gani wanda aka gani ka ta ko wanda aka gani da shi da shi da wanda suke da kaiwa da dukiya a kasa matsayin

wannan za su samu na balabai zan ta zuwa kan daɗi in sun yi da ko ko rana wanda wani ko ba wannan ba ko ne. Wani nan su yi da ko ko da hukun a yadda duniya وينزل الله على ما في قلبه وهو على الخصام واذا تولى سعى في الارض يسر فيها ويهلك الحرث والنفس والله لا يهلك الفتى. يقول ده ربنا لا تكون على يديه. saboda da sun da ke da kowane magana amma kuma in zuwa baya kawai tsakanin kowace tsada Allah kare idan muka muka bari da wannan sabbi na sai da mutane su ji mu sai ko to wani ko mun ya kamata abin da za ka faɗa da baka yanzu ko cewa a cikin mutum kuma ka tani da Allah kare sannan lokacin da kuma na wani mutum kana sai yanzu ko har mutum kuma kana sai ba wai kuma ko ko da yau da sannan kuma da ya haka mun sannan sai ka tani da

ko da shi kana abokan adawar musulunci dole ka da haka ba kiyaye قال رحمه الله أن خارج البدو والبحث بما فصل خير الناس موجودا بعض الذي عنده الامر من الجهود. فانا مثلا ان اقام ياتي وقت الناس ظهر الخطاب في البدو والبحث ان يكون هناك اذا كان ياتي في البدو والبحث عشان بوجود الخاصه بقرون الاتصالات. يكون اكثر تفتح الناس. saboda abin da hannayen mutane suka jawo ƙarfi suka fassara ƙarnar su faru a kan ƙasa ita ce ƙarancin ruwan sama wanda ya haifar da ƙarancin amfanin gona ƙarnar su faru a kan teku ko da yawan da na jiragen ruwa ko mutuwar kifaye da sauran abin da ɗan adam ke yi farautar ta a cikin ruwa ko kuma tafiya su zango domin ta cikin teku da mutum da zai yi ba. Ku a nan dole a duniya dole kuma a samu talauci akwai kasashen da suna rayuwa ne da abin da gungun kawo kuma abin da kuma ya kawo kasancewa suna kan gama idan mun yi da aka kwana biyu ko uku gungun ya zo ba sun gama musu kaza ake su mara wannan idan Allah ya kawo su da sauran da sauran da ake kawo ka kawo a sayar su a ta abinci su kuma suka kawo da suka mutu a cikin su sai inda kana da yau kawo kaga na ta ba to Allah yana da zarar mutane da wannan din ilimi da ke mutane da kan sauran sama da karancin amfanin gona da girgin da kasa su ma kasa da kawai kada da kuma Allah ya muka dawo na ayyukan mu zuba ba da lagu an yi na umar musu dan Allah ya tantana musu wani kai na karnar da suka yi ko ka dawo kan gaskiya a cikin Allah ya yarda da kawai da karancin abinci da kare da kuma wannan baya nuna cewa ita ce azabar da kuka daidai da mutum a'a ba da lagu an wannan dan da wani sun ban dawo ba ko azabar na su ka kuma ne ko dubu dan babu da zai da annan ne alaihi salam kan to wa da na kasa na fara kuma da bai rubuce din da yin da rubuce da idan har kace ta sun yi ko a kana so ka cewa mutane ka san za ka yi kasan to wai ba ka wannan labarin ba Allah ta umma da nafsu ma da ta yi gada wa ma ta da nafsu wa ya da mu ko ka samu wani abu ne goda wa ya kuma ta da kasan ko ko ko abu da ne ka yi mu ko ko ko ko ko alama ta ko ba wai samu ne ko ko

alaka tsakanin da Allah suna da ko kuma da Allah da alaka tsakanin da mutane baya da mutum su baya su wannan shi ne wannan Allah Allah da ruwa mutum ne Allah amma su su ne kuma da yin da zalunci mutane su ne kuma a cikin da zalunci mata ta ne kada ya kada da ya kama ya kuma wani kuma kuma da yake so ne ne ne zuwa ne to wannan ne ne zuwa ne akwai wani ta ko ku da ne to da kuma ne ya ne kuma ka da ne wargina wani aiki kake da kuma tsaro ko ko abin da ne alama imani ba wani da ne ko ne ba da zuwa ba wani ne da ka ne dan ko ka da ya ne kuma ne da ka ne ko ya ji ko ba wani da ke da ne mutum ba ya samu mutum ba da ya da yaran mutum ya yi da zuwa da ne da ko amma duk da su ne da amma idan mun da Allah wannan ne da kuma ne shi da sai ku gudu duka da kan guda ne ku mai abin da ya da Allah ba ta da gudu sai yake la magana ko to nur Allah arab kaga ne mu gudu wannan abin da Allah ka abu ne magana Allah ya ga ubangiji a mafarki ga ba a farki ya ga ubangiji a mafarki da قال هنا في سورة البقرة إنه يجيبنا للذين كفروا الحياة الدنيا وتقول المفروض كفرت عن قوة عن الحياة الدنيا معناه قال أنا كنت أقر قواعد الحمولة أو كنا كنت كفرت لها ويسخرون من الذين آمنوا حسنا أيوا من من يجب من الأعياء لأن يقولون الذين كفروا أمام استقرارهم فوقهم يوم القيامة هذا ما حصل لكم كم خاطر على مكاتب القيامة ma'ana wanda ake da kuma rubuta ko da da kuma ake da kuma za a ko da ka ka bari da idan da abin za a da kuma kusa akwai abin da kafin bukatun sa ko da sama da matan da ina da rubuta cewa ne gaba na na son fara muku wadansu ayoyin da za su fara fahimtar wannan tare inda qur'ani ya kasa yana fasara ba da rubu su zo inda da kafar da dunya ya wasu da mai wanda ne ka kawo ko ko ne diyana Allah ya rubuta da dole aya tana ba da hukunci wa Allah ya yi duniya galibin mun ne kala galibin kafirai na wata ne to da kafirai da zai kan wadata bayan suna kafin su suka kan nuna ne cikin kuma su zata da imani ko suka nan da wuce da yawa waɗannan su Allah ke sun da wasu kare da wanda zai ana sun yi da ke hannun su ta gudu su kafirai da da sai da wanda zai yi suka ɗauka shi ne wawa da mura ya Allah ko sun ga kwamfanin da aka roƙa ba suka kawar da za su roƙo karo a wai to ranar tashin kiyama su ne a kama wajen matsayi

بما أهمه بالطلب فالتجميل وإن لم يكون بنفسه أهل السنة فهو أثناء ما تجميل تأثير الحلم في الحال بالسوء لقطر لقطع أن من لسنا بولاده وزارعه قالوا إن هؤلاء مقام الخطوبة من في حلقة هذا هذا ومرض عليه عادلين أنه سيوم الذين آمنوا من الكفار والحكيم عليه وزوجهم بلغة كلام بعدية بعد ولد أحسن هل الأرائك ينظرون هل قلوب الكفار ما كانوا يفعلون لقد يستغل في نفسك وفوقهم يوم القيامة فمن مملوك هي سزا مجنون